kada ka manta da na subscribe sannan ka danna suna sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zafin su kada a barka a baya na gode eh, to alhaji yanzu ina son in yi muku tambaya ta gaba to bismillah kaman da muka ji kuna yi mm. to yanzu ko ba da ganga ba ko ba take ba ku rairaya mana kaɗan mu jiya akwai don baka raina yawa. Ka ji kiɗin na Hamidin jikan ladi kataki na Hamza ɗan Malam Shehu. Malam Shehu ya yi doki ya bada, amma saboda kai jikan ladi. Ajali ba ka rangwame jikan ladi, kataki na Hamidin sai tarayya. Na rena raƙumi tsawonka na banza na samna wanda ba a zarge aihawa. kai ma wani kumburar ka ta mun ta mun go gidanku babu abin bamu. Faleri sa maza sallah lokacin ta bai kama ba, ga da mora mai ga bakin maciji kwance da ina wani wawa masa kuna ma wando, ka daɗe maganin maza ɗan zambo, mun zo gidan su roƙon kaka dabba goma sha bakwai yabbanmu, kuɗi mun ka samu jikka mai tin, buhu biyayyen mu. ɗan ayya mai halin madalla. da ɗaya mai tsoron hage bai kai ba mai ragon baraka na da takaici, alwadan gudun kare mai tsoro ko ya cika ba ya kama ba. To, madalla, yanzu kuma ban da shi akwai wani take wanda za ku yi mana can gaba. Akwai. To, nawa. Ya ci maza mai ban tsoro mai taushewa mai kadawa. Ɗau sai taro sai mame ya haya kaka maza ba ɗaina ba. ko faɗa ruwa kai dai ɗan umar sai zago sai mami. Jikan ayya tare da kai zane in ba da kai ba ka shaida min. Wani yaro ya yi tuwon tulu ya tuƙa ya gaza shittawa. To, mun gode Alhaji Abdu Wazirin Sagalu da ke Balgaya, hmm. inda al'umma dai a yau za su ji daɗin wannan tambayoyin da ni maka kuma Ubangiji Allah shi ma albarka Allah ya bada tsawon rayuwa. Hmm. To, Alhaji Abdu muna godiya. To, Masha Allah.